so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci barka da shigowa a cikin tashar dida editis so yau mun zo ne mu gwada muku ta yadda za ku hada wani hoto kamar wannan duka a cikin waya ta ta hannu sannan kuma idan ka yi bakon shigowa a cikin wannan tasha ne ka samu ka danna mana subscribe sannan ka na mga like sannan kuma wani gurun da wanda kun gani a saman wannan hoto da kujera smoke karfe and da sigari wannan duka za ku same ta a cikin kasa wannan video cikin description below insha Allah sannan kuma za mu yi amfani da wannan hayya mu yi ma mu barka da shan ruwa insha Allah da fatan dai kun sha ruwa lafiya eh mai kallo to insha Allah yanzu dai mu ta yi mu game iskan studio domin mu fara koyar da hada hoton kuwa eh, insha Allah ok kamar yadda muka ce yanzu dai ga mu a cikin studio in na gyaran foto wannan shine application mai suna pixart idan kuka shigo a cikin pixart za ku ɗauko background ɗinku kamar haka sannan sai ku je ku ɗauko image ɗinku wanda kun kai gashi kamar wannan da kuma eh, kujerar da ita ma kun ka jawo a cikin wancan description below ok idan kuka ɗauko su hakan ga sai ku gyara ma image ɗin ku yi kamar haka sannan ita kuma ku jira wannan za ku yi tun kamar haka yadda dai kuke buƙatar ta can a gurinku ok ƙarshe bayan kun dauko kujera da image ɗinku kamar haka kun ka ɗora su a wuri guda kamar yadda dai kuke bukatan su can a gurin ku ok yanzu sai ku je ku ɗauko eh, smoke in zaku je a cikin galerin ku ga domin ku gyara a eh, style in hoton eh, in yana da smoke smoke kamar haka ok idan kuka gyara za danna wannan gurin ok so yanzu Eh, za ku je ku ɗauko eh, wancan eh, smoke ɗin da sigarin sigarin da smoke ta duka wannan png za ku same shi a cikin description below insha Allah sannan yanzu da za ku bi retin ɗinta kamar haka sannan sai ku rage mata girma ta yadda za ta shiga a cikin hannun kuwa ok sannan sai ku danna wannan gurin sai ku zo kuna shafe gidan inda abin yake domin ya fada a cikin hannun ku ok kamar haka sai ku danna wannan gurin sannan sai ku mira mata haskenta sannan sai ku duba ku gani yanayi ta shiga hannunku ne ko ya ne ok school sannan sai ku ɗauko jawo wannan hayakin nata shi ma hallar da ku ɗan yi mai rage mai girma sai ku zo kuna dora shi a daidai nan kun gani kamar haka ok sai ku danna wannan gurin so kun ga yanzu hasken rana ya hasko a eh, imaji na yanzu sai na je na yi create in ranar kwa ke za ku ɗauko wannan da wannan ok yanzu wannan za ku jawo shi zuwa nan sai ku je ku danna wannan wurin inda an kusa blend sai ku sa screen ok shi ma wannan hallo za ku je shi ma ku danna inda an kusa blend sai ku azabe sukan kan cire screen ok sai kuna ku zo ku daidaita shi daidai bisa ga wance ya because kun san rana cikin ta akwai wani abun haka ok za ku danna wannan gurin ok yanzu sai ku je nan inda an kasa draw sai ku danna shi sai ku je nan ɗauko wannan fensan sai ku azabe su ga wannan sai ku gyara mishi da yin shi kamar haka sai ku danna set sannan sai kuna ji wurin nan sai ku sa eh, shadow in kafar ku na gani kenan za ta ba alamun cewa wannan kafar taku tana bisa kujerar ku okay okay good hallo ita ma wannan kafa ta ku ta ƙasa ita ma za ku gyara mata eh, sharu enter kamar okay so yanzu ita ma wannan kujera za ku zana mata shadow kamar haka okay okay good haka ok sai ku danna wannan gurin na gani allahu sai ku danna wannan gurin sai ku other kan wannan tambonin guda uku sai ku yi saving in imaging ok sai kuna je ku eh, shiga cikin lightroom ok sai ku je ku ɗauko image ɗinku wanda kun kai saving yanzu wannan ok idan kuka shigo nan za ku danna wurin wannan hasken sai kuna gyara mishi eh, hasken shi ba wannan wash scan 13 ok an bar shi ma za ku gyara shi kamar haka noir wato black kenan shi ma za ku daidaita shi kamar haka shi ma kuma wannan black shi ma za ku dan sita shi kamar haka ok sai ku je biskan wannan ku aza biskan wannan melange sai ku dora biskan wannan wannan shine wanda zai gyara muku biskan eh, fuska kuwa sai ku aza biskan situation kuna gyara hasken fuska kuwa ok shi kuma wannan shine zai gyara riga because of farace kuma sai kuna gyara mata a eh, yi image color and all ok wannan shi kuma stylin mota da minan shi ma allo za ku zama shi kamar haka wato color ya hito kenan da kyau ok shi ma kuma wannan masara abin kujera wannan kunga tana da abin masara masara yalo kenan sai ma za ku gyara mai shi color ɗin shi kamar haka ok sannan wannan shi kuma wannan motar guda ta gefe ita ma za ku gyara mata kwalarinta kamar haka ok so this is good sai gudanar na biskan and termine kenan ok sai ku je wannan gurin sai ku je wannan ok sai ku zana daidai abin nan kamar ok sai ku je shi ma ku gyara ma kasan eh, hasken kwa na gani kun gani za ku gyara shi kasa kawai yadda kuke bukata shi kamar haka na gani ok good sai ku danna wannan gurin Ready? And so imagine ɗin ya kammalu Okay, good Mongodi. So good ku I'm gonna subscribe The likes and then we share ne zuwa ga abokanan ku domin su masu gani insha Allah mun gode idan kuna son ku yi saving in image ɗin ku za ku danna wannan gurin a shi sai ku yi saving in shi into your phone kwa a registration lafari okay gani imagine ku ya yi 7 wani butar foto a export a 6 60 sai gudun na ok ok